Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mata da maza, ma'abota kallon shafi na na Yasmin Harvard. Wannan shafi ne da yake kawo muku abubuwan da ya kamata abubuwan da zai inganta muku jikinku practical. Wanda komai idan na faɗe shi zan nuna shi sa'annan kuma zan kwatanta yadda ake amfani da shi. Sunana Yasmin Harka. Akwai channel ɗina na Yasmin Harka Personal. Ku danna subscribe. sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa Yasmin Harka ga kuma sabon channel ɗina ina tallata ma ma'abota kallo na Yasmin habal channel ɗin da nake yin kuma practical zan bayyana abubuwan da ya kamata maza su yi amfani da shi domin samun ƙarfi da kuzari ina kuma bayyana abubuwan da ya kamata mata su yi amfani da shi gurin gyaran fuska gyaran gashi ki kasance very smooth jikinki ya kasance ya yi santsi ya yi sheƙi kuma kin yi santsi wannan dai abubuwan da zan yi amfani da shi ne domin ƙara ma maza ƙarfin azzakari akwai abubuwa da yawa da ake amfani da su amma wa'innan garanti da izinin Allah in kuka yi amfani da shi za ku ga canji wannan dai kowa ya sani basilin ne asalin basilin fiyo mara ƙanshi wanda tun farko ya samo asali wanda ake amfani da shi kuka yi amfani da wannan shine basilin alal misali kun ga haka gashi ne na buɗe shi wannan basilin ne za ku ɗan ɗibe shi kamar haka kin ga haka na ɗibe shi ɗan kaɗan mazan da suke da buƙatar ƙara ƙarfin azzakari ga basilin ɗin na ɗibe shi ɗan kaɗan to zan yi amfani da shi ne a nan shi nan na saka shi a cikin kwano na to ga basilin ɗina wannan kuma colgate ne makilin ne wa'inda duk mafi yawa wa'inda suke amfani da channel ɗin social media sun san shi Ga shi na ɗibe shi kamar haka gashi na zuba shi ga basilin to zan haɗa shi haka da basilin gashi kun ga na zuba shi to zan yi mixing ɗin shi haka gabaki ɗaya kun gani gashi nan na mutsuka shi da na mutsuka shi da basilin mazan da suke fama da ƙanƙancewar azzakari ƙanƙancewar gaban ɗa namiji ba ƙaramin illa yake ba domin yana illata rayuwar uwar gida tana yana hana ta samun gamsuwa ɗari bisa ɗari wannan kun ga vaseline ɗina yanda na mutsuka shi in kana buƙatar azzakarinka ya girma kamar wannan cucumber nawa zan muku misali na yanda za ku yi amfani da shi wannan ƙaddara kan azzakarinka ne za ka fara amfani da shi haka haka kana shafa shi akan azzakarinka ga shi kana amfani da shi sa'annan sai ka bibiye cikin azzakarinka gabaki ɗaya da wannan ingantaccen haɗi na basilin mai basilin ordinary basilin da kuma maklin ɗin colgate gashi haka za ka yi amfani da shi sannan sai ka ƙara ɗiba ka bibiye jikin azzakarinka da shi haka ka shafa ka shafa ka shafa ka shafa ka shafa shi sosai a jiki ka tabbatar da ka bibiye shi inda hali ma kai kaman kana sokin ɗin kanka ka dinga haka ka dinga haka idan ka ji kaman za ka yi releasing sai ka dakata amfani da shi wannan colgate da vaseline yana ƙara ƙarfin gaban ɗa namiji kuma yana ƙara girman gaban ɗa namiji ƴan uwana maza ku jajirce gurin yin amfani da wannan ingantaccen haɗin nawa kun ga yadda nake bayanin shi ɗari bisa ɗari ku kasance da ni Yasmin Habal a cikin wani sabon channel ɗin nawa Yasmin Herbal domin tabbas yana da amfani ɗari bisa ɗari. Ina godiya ma'abota kallon shafi na.